توفيت ابنة لأثمان بن عفان بمكة وتنأت عثمان بن عفان تارس مكة قال فجئنا لنشهدها ابن أبي مليكة سيمك ذو محلوتي وجن جنازة قال فحضر ابن عمر وابن عباس yace a cikin waɗanda suka halarci wajen janaza akwai Abdullahi dan Umar da Abdullahi dan Abbas qala wa inni lajalisun bainahuma ibnu abi umayl yana zaune tsakanin ibnu Abbas da ibnu Umar ya ce yaya aka yi har ya zauna tsakanin su suna zaune ne ya zo ya ware tsakanin su ya zauna don kar a tunce shi da rashin ladabi sai ce jalastu ila ihdahuma thumma jaa al-akharu fajalasa ila janbi sai ɗayan su ke zaune sai na zo na zauna kusa da shi ɗayan kuma da ya zo sai zauna kusa da ni sai suka sani suka kenan ba wai suna zaune ne na zo na tsaga tsakanin su sai zan zauna tsakanin su ba mun gane ko yayi bayani kenan ko فقال عبد الله بن عمر amr bin usman sai abdullahi da umar ya fada amr bin usman wa huwa muwajihu yana fuskantar sa ala tanha anil buka ba za ka hana su kuka ba mata na cikin gida suna kuka ba za ka hana kuka ba fa inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala saboda tabbas lallai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace innal mayyita la yu'azzabu bi bukai ahlihi alayhi alayhi yace lallai mamaci ana masa azaba sanadiyan kukan iyalansa da suke ba har yanzu hadisan suna suna zuwa ne alal islam فقال ابن عباس sai abdullahi dan abbas ya faɗa ya ce kad kana umaru ya kulu ba'ad zalik yace tabbas kuma ya kasance yana faɗan wani abu kamar haka ثم حدث فقال سألنا سيقيك وحديث سيدي صدرت مع عمر بمكة اتني عمر من فتو مكة من داود مكة زوا حتى إذا كنا بالبيداء أرسلت دمك عندك كما البيداء idza huwa bi rakbin tahta bil shajara sai Umar ya ga ayar jama'a karkashin bishiya suna kirkinuwa fa qala izhab fanzur man haula in rakab sai kai ka dubo su wane ne wa'annan suke zaune suna shan iska suke shan iska fa nazartu fa huwa suhaib da na karka tawaga tare da suhaib rumi qala sai na ce fa sai na bashi ai jama'a da suke gani suhaib na cikin su suhaib ne fa qala ka kira shi ina قال fi ila suhaibi yace sai na koma wajen suhaibi wajen bishiyar kenan ko fa qultu nabi irtahil wal haq amiral mu'minin yace ya suhaibu je ka maza maza ka riski amiral mu'minin yana sai ganka yana kiranka mun gane ko to kissa kenan da aka je ta wajen ya hadu da Umar me ya faru aka kama hanyar zuwa Madina falamma usiba Umaru da aka zo za a kashe aka zo aka daba ma Umaru ka za a kashe shi a jin masa da khala suhaibun sai suhaibun rumi ya shiga ya fiki yana kuka ya yana fadar cewa wa akahu wa sahibahu faqala umaru sai umar yace ya suhayl ya kai suhayl atabki alayya kuka ce mun wa qad sallallahu alaihi wa sallama alhali manzo Allah ya fada innal majita yu'adhabu bi ba'd bukai ahlihi alayhi kana san cewa manzo Allah yace duk mamaci ana masa azaba sanadiyan kukan da iyalansa suke masa da har yanzu ba da Umar da Ibn Umar sawa'a shi yasa ai kuka mu ba shi yasa ba mana za masa azaba kenan a zahirin doron hadisi kenan ko fa qala ibn Abbas sai Abdullahi da Abbas ya kada baki ce falamma mata Umaru da Umar ya rasu zakatu da Aisha sai na je na fada mu Aisha ai Umar da yake duka bar duniya yana fadar cewa mamaci ana masa azaba sanadiyan kukan da yaransa su masa fa qalat sai ana Aisha ta ce mu yara ina idrakat ko eh, Aisha ala sahaba al Aisha ala sahaba ainul ainul فيما استكرته عائشة على الصحابة من قال يكون دائما ما يتجد استدراج تاكي جارة دائما عمر جارة دائما سيدنا عبد الله الأقبى جارة ابن عمر جارة عثمان جارة علي قوة سيدة جارة من قال يكون amma gyaran ya sai da aka ce ga abin da Umar ke fada fa qalat ta ce yarhamullahu Umar yarhamullahu umar ai an gara da biko to gyaran ake so ko muzanta shi ake so gyaran ake nufi ba muzanta shi ba ba ba kaskantar da shi ba wani abu ba tace yarhamullahu umar Allah ya ji kan umar la wallahi a a na rantsi da Allah ما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يعذب المؤمن ببكاء احد تسي والله من ذا الله بي cewa Allah yana yin mu'mini azaba wani kukan da wani ke ba walakin sai dai cewa abinda ya faru lakin al-istidraj ke ba sai da ce qala abinda ya fada inna Allah yazidul kafir azaban bibuka'i ahlihi alayhi kace abinda manzo Allah ya faɗa Allah yana ƙara ma kafiri azaba sanadiyan kukan da iyalansa suke masa qala wa qalat aisha sai aisha ta ci gaba da bayani tace hasbukumul qur'an ai alqur'ani ya ishe ku ba ku karanta alqur'ani ne ba ku ji ayar bane abinda aka faɗa wala taziru waziratun wizra ukhra قال وقال ابن عباس عند ذلك sai Abdullahi dan Abbas ya faɗa anu wallahu wa abka qala ibn abi mulaika fa wallahi ma qala ibn umar min shay na ibn abi mulaika yace sai ran sai Abdullahi dan Umar bai ce komai ba duk da cewa na aiki ta yi ma mahaifinsa gyara bai ce komai ba akan haka yayi ne kenan ya yarda kenan ya amince kenan ko eh ga sayyidina Umar mahaifinsa kuma khalifa ko ga kuma nana Aisha mahaifiyarsa kenan ko wa azwajuhu ummahatu ba haka bane eh wannan mahaifinsa ne a jini da kasara wannan kuma mahaifiyarsa ce a shar'ance alaysa kazalik ai wannan jini ne da shar'a wannan kuma jini ne shar'a ce kadai wala taziru waziratun wizra ukhra a kafirai ai sun sha'anin su daban ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu matsaloli da yawa da sai ya take akan su Allah ya ya kankanza su عبد الرحمن بن بشر كافر أي بياني ما يا ما عبد الرحمن بن بشر قال حدثنا سفيان قال عمرو عن ابن ابي مليكه كنا في جنازه ام ابان بنت a wajen janaza ta ummu aban usman wa saqal sai koro hadisi wa lam an umara an nabi sallallahu alaihi wasallam bi nassan kama nakahu ayyub ibn zurayd wa hadithu ma atam min hadith amri قال حدثني عمرو عمر بن محمد أن سالما حدثه عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت يعذب ببكاء الحي وأن حديث المرفوع يكون موقوف يتي من الله mun gane ko yace mamaci ana masa azaba sanadiyan kukan da raye yake masa قال وحدثنا خلف بن هشام وابو الربيع الزهراني جميعا عن حماد قال خلف حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه قال يتي ذكر عند عائشة قول ابن قول ابن عمر tace an faɗa mana na Aisha abinda Abdullahi da Umar yake faɗa almayyitu yu'azzabu bi bukai ahlihi alayhi cewa mamaci ana masa azaba sanadiyan kukan da iyalansa suke masa فقالت ستتي رحم الله أبا عبد الرحمن لا تيما جارة سيما عمر جارة عمر عبد الله عمر شيني أبو عبد الرحمن كنا ستتي رحم الله أبو أبا عبد الرحمن سمع شيئا فلم يحفظ يا جوان أبو أما دي حديث يا إيبا إنما تتيند الأمر يتفجي شيني مرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم janazatu yahudi tace abin da ya faru shine manzo Allah na zaune ko yana kai ko yana sai aka shige da janazar wani bayahudi wa hum yabkuna alayhi mutane suna kuka suna maka kuka fa qala sai manzo Allah ce antum tabkuna alayhi antum tabkuna wa innahu la yu'azzabu ku kuna masa kuka kuma ana yi masa azaba yadda ke ta faru kenan haka wace da janazan da yahudi suna kuka sai manzo Allah ce kuna yau kuna masa kuka shi kuma ana masa azaba to sai mutum ya fahimta cewa ku ya fahimci cewa kukar nasu yasa ake masa azaba to na ra'ayi ta kawo asalin kisan kenan قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه قال ذكر عند عائشة أن ابن عمر يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم an faɗa mana na aisha cewa abdullahi dan umar sai yana rafa yana yana hadisi daga manzon Allah yace manzon Allah ya ce menene nassin hadisin ina cewa innal mayyita yu'azzabu fi qabrihi bi bukai ahlihi alayhi yace abdullahi dan umar yana faɗan cewa manzon Allah ya ce mamaci ana masa azaba a cikin kabarinsa saboda kukan da iyalansa ke masa fa qalat sai ta ce wahila wahila ne ko wahala wahala ko duk wahala ne ko wahala wahala kuskure ya fahimci kuskure ne قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجي أبدا من الله فلا شيء إنه لا يعذب بخطيئته أو بذنبه من ذا الله تقول أنا مسا عذابا صبر ليه سنة يسوك كل من يشيما ما تبا صبر سوكا بسكي مثلا وإن أهله لا يبقون عليه الآن الحالي كنتا نفس سنة مسا سوكا ينزو shi yana nan ana masa azaba sanadiyar laifinsa shi kuma suna nan suna masa kuka yanzu kukan ne yasa ake masa azaba ko ko a laifinsa har yanzu ana kan wala taziru waziratu wazira ukhra wa zalika mazalu qawlihi sai tace misali fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ranan yakin badar inna alaihi wasallam qama ya tsaya bakin rami ranan badar inda mutata aka kace su wa fi qatla badr ya tsaya bakin rami da aka jinje fasu jin mushrikan badar sai tsaya kan bakin rami sai ce fa qala sai ce fa qala lahum ma qala sai ce innahum la yasma'una ma aqulu sai da manzo Allah ya faɗa kun ga abin da muke faɗa Allah ya saka mana kuma me yuka gani ya fa faɗi magana duk sai ce innahum la yasma'una la yasma'una ma aqulu innahu tabbas lallai la yasma'una bi ta'kid suna jin abin da nake faɗa kuma ga Allah ta innaka la tusmi'ul mauta ba haka bane wa ma anta muslim ma fil dubur to ya ga manzo Allah ce innahum la yasma'una ma aqul wa qad wahila sai ta ai tace ai kuskure su kai kara ma kala ai abinda manzo Allah fada shine innahum la ya'lamuna ai yanzu su waɗannan matattu suna sane da suna sane da annama kuntu aqulu lahum haqq sun da gashi sun mutu an karkashe su yanzu sun san cewa abinda da da nake faɗa musu nan gaskiya ne tabbatacce ne to sai aka ce ai manzo Allah ce suna jin abin da yake faɗa kuma qara'at sannan sai ta karanta aya innaka la tusmi'ul mauta wa ma anta bimusmi'in man fil mun gane eh, fiqh na Aisha kenan ko يقول حين تبوأوا مقائدهم من النار yana farar haka lokacin da kowanne ne ya kama mazaunin sa a cikin wuta Allah ya kiyaye mu shirkai ke alawa haddathana Abu bin قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة بهذا الإسناد بمعنى حديث أبي أسامة وحديث أبي أسامة أتم قال وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن أمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته أنها سمعت عائشة وذكر لها أن عبد الله بن عمر يقول تاجي a wajen Aisha ana an faɗa mata cewa Abdullahi Umar yana fadar cewa innal mayyita la yu'azzabu bi buka'il hayy fa qalat Aisha yaghfiru Allahu li Abi Abdurrahman Allah ya gafarta ma Abu Abdurrahman Abdullahi Umar kenan amma innahu lam yakzib yace ba karya yayi ba walakin lahu nafiya aw akhta yace a'a Allah ya gafarta masa kuma ba ƙarya ya yi ba sai dai mai faru ya manta ko ya yi kuskure mantuwa ya yi ko kuskure ya yi inna ma abin da ya faru shine ne inna ma a za su hasire wa huwa isbatu hukumi bil mazkur wa nafi amma ada mun gane ko usulu asali bil kasr kasira mun gane ko kasru haqiqi kasru ibadi kasru sai ai abin da ya faru kawai shine. مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على يهودية يبكى عليها من ذا الله ليش وتبع يهودية كامت أنا متكوكا فقال تيتي إنهم ليبكون عليها lallai su suna mata kuka wa inna halatu azamu fi qabriha kuma lallai ita ana mata azaba a cikin kabarinta ma'ana abu ne gidi kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hukunci da azaban da ake mata ne sanadiyar kuka da ke ko Allah ya sanar da shi ne ana mata azaba su kuma ga suna mata kuka ɗaya abin manzon Allah ya gani ya suna kuka ya gani azaban kuma ai masa wahayi an nuna masa ana mata azaba mun gane ko to shine ya bada labarin abin da ya sayi da wahayi kan abin da ya gani suna yi shine kuka wanda bai san wanda ya gaka sai ce ai manzo Allah ya ce ana mata azaba dan suna mata kuka قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سعيد بن عبيد الطائي ومحمد بن قيس عن علي بن ربيعة قال أول من نيها عليه بالكوفة قرزة بن كعب إذا فرق وند أكيم كوكا كيرا أكثر كوفة شيني قرزة بن كعب فقال المغيرة ابن شعبة كيف سيدنا مغيرة ابن شعبة يتي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما جي من زن الله صلى الله عليه وسلم هنا فدر cewa من نيها عليه فإنه يعذب duk wanda aka yi masa kukan kera lallai za a yi masa azaba bi ma niha alai saboda kukan da aka yi masa yawan kiyama ranar tashin alkiyama ma'ana duk wanda aka yi masa kukan kera za a yi masa azaba sanadiyar kukan kera da aka yi ranar tashin alkiyama wannan hadisin mutlaq ne an ce in an kawo kaidu ba kawo kaidu ba ce in shi saka su ba ko ya san suna yi ko ya san za su ba a fada ba aka ce duk wanda aka mako gunki ranar lahira za masa azaba قال حدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا علي بن مسهر قال اخبرنا محمد بن قيس الاسدي عن علي بن ربيعه الاسدي الاسدي عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله قال وحدثناه ابن ابي عمر قال حدثنا مروان يعني الفزاري قال حدثنا سعيد بن عبيد الطائي عن علي بن ربيعة عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وإن حديثنا وكانت تاتي har zuwa yau duk sun zo itlaqi ne ba inda aka ce in shi yace su yi ko ya san sai za su yi na na Aisha ta ce ta zo ta kayyaje wannan itlaqatin duk da cewa ba haka ya faru ba ga abin da ya faru ta kawo la tazuru wa zaratu yuzra ukhra akan haka in ba shi yasa suka yi ba bai san za su ba bai kuma ga an yaya da ba in suka yi sai dai an laifi ne sai dai Allah ya kama su da shi shi Allah ba zai kama shi da wannan laifi ba ko amma in shi yace su yi ko ya san suna yi hana su ba ko kuwa a ce za a kama shi da sa laifin me za a kama shi da shi suna kuka ko ya ga an yi ya ga munkari bai hana ba ya ga munkari bai hana babu tashdidi fi babin da yazo na tsanantawa cewa kukan kira din nan babu kyau Allah yana baya su shar'a ta hana قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا أبان ابن يزيد وحول السند قال وحدثني إسحاق بن منصور واللفظ له قال أخبرنا حبان بن هلال قال حدثنا أبان قال حدثنا يحيى أن زيدا حدثه أن أبا سلام حدثه أن أبا مالك الأشعري حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سند مسلسل بالتحديد حدثه حدثه حدثه yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yake arba'un fi ummati min amril jahiliyya akwai wa'ansu tabi'u guda hudu cikin al'ummar manzon Allah suna cikin al'amura na maguzanci na jahiliyya la yatrukuna ba za su bar ba za su iya daina wa'annan al'amuran ba dan maguzanci ya makaru a cikin zukatansu maguzanci shine jahiliya kenan jahiliya ita ce maguzanci wadanne ɗabi'u guda hudu din da manzo Allah ke faɗa ke al-fakhru fil ahsabi yin alfahari da dangantaka mu ne wani ɗan wani gidan wani kaza kaza kaza kaza wa ta'al fil ansab da kuma suka a cikin dangantakan mutane ka kirkiro ƙarya ka faɗi kaza ka kirkiro ƙarya ka faɗi kaza mutum in bai karanta hadisi ba bai karanta sirar manzo Allah ba sai ya je na tafiya karara manzo Allah ce na abubuwa ne na maguzanci jahiliya ne in manzo Allah ce mutum ba maguje ne kuma waye ya tsaye bai yasa ba abin isa bane kaje kana makan karara ba eh. mun gane kuma duk wanda zai faɗa maka magana ko zai zage ka zage shi ba shi da tasiri kamar a samu zagi cikin hadin manzon Allah ya faɗi ka za ka kafirci ne ko shi ne ko ka ne ko iska ne ka je kai kana yi kana alfakari kana muta malamai sun shi maka dariya wannan bai san abin da ba yake manzo Allah ya ce abu guda hudu suna cikin maguzanci ba addinin musulunci bane na farko al bil ahsan yin al-fakhri da abinda ake al da shi wa fi zalika falyatanafasu al-mutanafisuna ba abinda ake al-fakhri da shi ne aiki ake aiki na addinin musulunci ai ilimi ai aiki da shi ai sunnar manzon Allah to shine aka ce ai tsere a ciki kana son ka fi kowa kowa na son ka ana ai wani in kaga ya raka a biyu gobe kai kai hudu ya ba da sadaka naira dubu kai ka ba da dubu biyu ya kaza kai ma kai to shine inda ake tsere kenan ba wani kake da jahilci da iskanci da mai da mai ko ba za ka wanda bai gada ba ko bai sha ba a mununu ba ko ba jini ba ba duk yadda aka zo iya yi ba wanda ko ya gada ko ya masa jini a kwanan kankanta abu shi kenan ya zama masa jini baya jin nauyi baya jin kunya baya jin komai da komai sai ga yana ba ya manta manzo Allah ya farka zamu ne ba sai manzo Allah ce al-fakhru bil ahsab والطعن في الأنساب كي كان الفخري دناك قولي كذا قولي كذا وند كما شي ما هنا نتلاقى درجة أئناك كي كما كان سوكا أشيو وندا كذا لقد أبو جوكي كان أفاما كي كانت عند الله بيكتبا وند الله أجل كان سوكا سوكا دشي والين زي كنا سراكي abinda kake so shine zai ci nasara ko abinda Allah ke so shine zai ci nasara da an na hudu wal istisqa wal istisqa bin nujumi wan niyaha al istisqa bin nujumi in aka saukar da ruwa ce ai taurawa kaza taurawa kaza shine saukar mana da ruwa ko ko aje ana neman ruwa wajen taurari ko masu malaman tsubu ko matsafa ko masu kato kato ko masu buga kasa ko masu sihiri ko والنياحة محل الشاهد فيه والنياحة da kukan kera waɗannan guda hudu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna cikin al'amuran jahiliya da mutane duk wanda suka saba ya zama jiki ko jini ko su gada iya bare ba har abada yasa yadda yadda ka san ruwa lemu ruwa ruwa sanyi ka sha aka suna suke jin saukin yin abubuwan da Allah yake muzanta cewa al'amari ne na na

tukamu yawmal qiyamati za a tada ita duk mace mai kukan kera in bata tuba ba kafin mutuwa ta za a ta ranar tashin alkiyama wa alaiha sirbalun min qatiranin wa min jarabi za a sa mata wando na azaba riga na azaba ma'ana za ta tashi cikin azaba sama azaba kasa azaba Allah ya kiyaye abinda aka faɗa kenan in bata tuba ba to dilalatul ikhtiran an ce da mai kaza da mai kaza da mai kaza da mai kaza sai aka zo aka ɗauki ɗaya a cikin wa'annan aka ba shi hukunci aka ce ga sakamakon shi ranar lahira sauran sa kuma in ba suka mutu ba su tuba ba menene sakamakon shi ranar lahira azabar Allah madaukakin sarki babu ko shakka Allah ya kiyaye eh wa fil ansab fil ansab eh shuka kana da shukan dangantaka mutum wani ba kaza bane bai isa kaza ba kaza bane ba kaza bane ya sun haife shi halal kace kace kaza kace wani bai isa ba kai ka isa shine asba'anu fil ansab asba'anu suka kana sukan dangantakan mutum baka san inda fito ba ko ka san inda fito ka fi kowa sani iyayen sa amma saboda magudanci sai ka fadi kaza ka fadi kaza ka fadi kaza eh. in ma hakan din ne ya halatta a fada mutum a san ne ke jere cikin shi ne aka ya yasa imamu malik ya ce dan zina ba zai limanci ba wai in ya limanci sallah ba ta yi ba ne to ne ya ce ba zai limanci ba saboda kuma mu a kare muku addini duk sa'an da dan zina ya shiga gaba yana limanci sai ga shaytan ya zo ya kawo muku saboda hasada ai wane kaza ne ai wani kaza ne yana so yana muku wasu wasu a cikin fatan ku imamu malik ya ce don a kare muku addinin ku sai sa aka ji kan ma ya ci gaba balle ku ku ku rasa addini ku ku ku shigale amma in yi sallah sallar ta ko ba sai ba fa'ida a cikin shari'a musulunci duk wanda sallar ta sai in ka bi shi sallah sallah sai ko ba sai ba sai shi kenan قال وحدثنا ابن المثنى وابن ابي عمر قال ابن المثنى حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد يقول اخبرتني انها سمعت تقول لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل بن ابي da aka kawo manzo Allah labarin cewa ibnu abi harisa an kashe shi sayyidina jafar bin abi talib an kashe shi wa abdullah bin rawaha an kashe shi ba haka manzo Allah ya faɗa ba ku je yaki wane ya dauki tuta in an kashe shi wane ya dauka in an kashe shi wane ya dauka in an kashe shi wane ya dauka shikenan sai aka tsaya a nan Khalid bin Walid ba a ce masa ba a nada shi ba ba a ce kuma a nada shi ba amma da yake ga tsarin abin da manzo Allah ya faɗa an kashewa ne an kashewa ne an kashewa ne ya ga ba makawa ya cancanta sai ya dauki tutar sai tsira da musulmi wannan labarai da sirrin manzo Allah aka ce an kashewa ai wani an kashe shi yoyon yaki ai wani an kashe shi جلس رسول sallallahu alaihi wasallam yughrafu fihi al فيه الحزن sai manzo Allah ya zauna duk wanda ya ga manzo Allah ya tsaya cikin bacin rai ba jin daɗi qalat tace na aisha ce wa ana anzuru min sa'iril babi na aisha ce manzo Allah yana zaune a cikin ma'ashirai ina kallo min sa'iril babi ai min shaqqil bab kofa duk kofa aka kulle ta ai tana da tsagi tana da inda ake kalla ko tana bude ko tana tsaye ana da inda ake kallo a cikin tsagi ko shaqqil babu. fa atahu rajulun sai wani mutum ya zo ta ce tana ciki tana kallo sai wani mutum ya zo fa qala ya rasulullahi inna nisaa ja'farin wa zakara buka'ahunna manzo Allah labari ya zo shi an kashe su Ja'far yana zaune cikin bacin rai ba daɗi na na Aisha tana cikin ɗaki tana kallo tana leke tana kallo sai wani mutum ya zo yace ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga iyalan Ja'far sun kasa hakuri suna kuka fa amarahu an yadhhaba bayan yanhahunna sai ce je kaka hana su kuka din ma'ana kai ba sai ba kenan ko fa zahaba fa atahu fa zakara annahu lam yuti'inahu sai yaje duk sa'an da aka ce ka je cikin taron mata ka ce musu ku yi kaza ko ka ku yi kaza to an dora maka wahala yaje yayi duk abin da yake ba san ma yana yi ba sai da yake ya manzo Allah wallahi sun ki su dainawa ba za ka wurare ne ba suka san ma abin da nake ciki فأمره الثانية أن يذهب ce masa قال ka hana su ka ce su daina kuka. فذهب ثم أتاه فقال والله لقد غلبنا يا رسول الله yanzu ya fahimci shi wane ne yace wallahi manzo Allah sunin jaye mu duk inda mata suka taru ka kuma kai hankali wajen sunin jaye ka yace ya manzo Allah wallahi sunin jaye mu ba abin da muke ba sai sun shaurari ma san ana cewa su daina kukan ba abin da yake gaban su yake gaban su qalat nan ai ku ce fa za'amat anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ta ce kariya cewa da ya je na farko zo yake ba ku ba manzo Allah sai je hana sai je na biyu bai zo ba yake ba ko in to na uku sai manzo Allah ce izhab fahku fi afwahihin turab je ka ka a kasa a bakunan ba ana nufin a ji a ɗabi kasa a zuba bakin su bane ana nufin an ce je ka hana su kakiya ya ka hana su je ka duk yadda za ka yi ka hana su je ka hana su shi ne ma'ana ka watsa musu kasa a bakunan su shari'a ba za su yaji a fitar da mutum ko abin da ake nufi shine duk yadda za ka yi ka hana su kukan je ka kai falat aisha fa kuntu sai nace argama allah an saka wallahi allah ya allah ya kula mu cikin sa wallahi na tafsiru mu amarka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa ya tarakka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kai ka kasa hana su kuka ko ka hana su allah ya huta ba da kaje in ka hana su inda sun ka kasa ka kyara manzo allah ya huta kai ba ka yi abin da manzo Allah ce kai ba sa'annan kuma kamar manzo Allah ya huta baka zuka ce ya manzo Allah suna kuka aka je ka hana su da ka ce sun ki hanuwa je ka hana su sun kiya je ka hana su to ka tafi kamar nan da kyala manzo Allah ya huta ko ka hana su ko kyala manzo Allah ya huta ko na na ayyuka da an wahal manzo Allah ke yana cikin ɓaci rai kuma ya je ya dawo ya je ya dawo قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير وحول السند قال وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب عن معاوية بن صالح وحول السند قال وحدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد العزيز يعني بن مسلم يعني ابن مسلم كلهم عن يحيى بن سعيد بهذا الاسناد نهوه وفي حديث عبد العزيز وما تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم من العي العناء والعي شنو تعب حلكنا تعب هذا من الله كبار الله kai ba ko ka je ka hana su in ba za ka iya ba ka kyala manzo Allah ya huta amma da za ka je ka dawo su nawa manzo Allah sai ce ka je ka hana su dan manzo Allah ba zai ga ana munkari ya shi ba ko قال حدثني أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن محمد عن أم عطية قالت أنكر ولد أم عطية الله يكرمك يا أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع البيعة ألا da muka zo mu baya a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mata mu baya amma ta ba suna dora hannu suka hannu manzon Allah ko manzon Allah ya dora hannun su bane a'a mai ake yi sai manzon Allah ya ce musu to cikin abubuwan da kuka yi ku ba da gaskiya da Allah kada ku yi kaza kada ku yi kaza a cikin abin da aka yi alkawari da su kada ku yi kukan jera fa ma wasat min namra'atun illa khamsu yace dukkan mutaran mata din nan ba wanda ta cika wannan alkawarin sai mutum biyar mace biyar kadai ummu sulaimi hmm. wa ummu ala'i wa ibnatu abi sabra imra'atu mu'adh hmm. aw ibnatu abi sabra wa imra'atu mu'adh yace wa'annan mata guda biyar su kadai suka iya suka cika wannan alkawarin amma an ce mu imani mu yi kar mu yi zina mu yi mun ce zina kar mu yi mun cika wannan alkawarin amma kukan kira din nan sun kasa من ذلك قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أصبات قال حدثنا هشام عن حفصة عن أم قالت أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيعة ألا manzo Allah ya yi mana alkawari da mu lokaci da zamu kyaffa mu baya yace kada ku yi kukan kira fama wafat minna ghayru khamsin minhunna ummu sulaym qala wa abu bakr ibn abi shayba وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن أبي معاوية قال زهير حدثنا محمد بن حازم قال حدثنا عاصم عن حفصة عن أم أطية قالت أن تربوا لحفصة لدى أم أطية إذا تسي لما نزلت هذه الآية da aka saukar da wannan aya da ke tafi yubayyinaka ala alla yushrikna billahi ولا يعصينك في معروف فبايعهن واتقوا الله أليس كذلك؟ قالت تشي kana minhum niya yana ciki abinda aka ce manzo Allah ya lauye muna alkawari muka yi alkawari da shi ba za mu yi kukan kera qalat fa ita ummu asiya ta ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk sharuɗan da aka yi zai iya cikawa amma wannan kukan kira din ina son ai min dan uzuri kaɗan akwai wata mata a lokacin jahiliya kukan kira ta kama ya kama ni ta zo ta kara da mi ta min kara ina son rama mata ni aka gani ni aka gani eh. قالت أم أتية تسير فقلت سنتي يا رسول الله يا من الله صلى الله عليه وسلم إلا آل فلان زي زي هم الله كوكا كيرا إن زنبينا kowa duk duniya duk madina duk inda aka mutu kai kira ba zai sai dai gidan suwa ne unguwa kaza ko suwa ne su suna biyu na bashi

to a kan wannan nasi hadisin sai wasu malaman malikiya suka ce a kukan kira shi bai haramta ba kenan wani suka ce makaruni wani suka ce bai haramta ba sai malaman suka ce a a haramun ne to ya aka ba wannan dama suka ce manzon Allah shine sahibu shar yana da dama ya tsotsa ma wani yana da dama ya ba wani khususiya yana da dama ya kaza kaza kaza to yanzu malamai za su iya saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine yazo da addini akwai mutum da yazo zai musulunta yace manzon Allah ni zan karbi musulunci amma ina son sallah guda biyar din na bar nayi daya ko kuwa biyu da safe da daddare kawai manzo Allah ce je ka an kalli musulunci ka musulunci sa ya ko bai ba dan Allah zai karbi musulunci shi ke na iya rayuwa sai sallah asuba kadai sai kuma gobe asuba ko ya asuba sai isha kadai gobe jibi ba ta shi ke sai zai saje kamar sa kamar sai mun gane ko don rigimar da ke faruwa rikicin da ke faruwa musulmai ba su da shugabanci kirista ba su da shugabanci musulmai din al'amuran su yana hannun kowa ne ko ɗan tikiti kowa yana iya sarrafa haka su ma ɗan kirista ɗin akwai zababbun su waɗanda suke suna da hankali suna da nutsuwa a cikin su amma al'amarin ba hannun su yake ba yana hannun su ma ɗan tikiti kamar da al'amarin musulmai ke hannun su ma ɗan tikiti ba da a ce duk inda aka samu malamai akwai na su waɗanda suka san sunna ma tsoron Allah eh duk al'amarin za a yi in aka bi kansu aka tsara mai shari'a take mai musulunci ce komai za a samu mishi warwa duk komai za a iya warwa kaga za iya warware mun gane ko ya ba ma gobe aka yi zai musulunta tambayi yana da jama'a karkashin da yawa sun kai mutum kaza ya san gidan aka ce za ka yi musulunta ya ce zai dan zai musulunta sai ka shekara ta saba'in kaza na ba su taba gaba ruwa ba a ce na musulunta sai na wanke ta da ruwa ni ba zai iya musulunta ba ko ya za a yi da shi sanadiyar wannan sai a ki karbi musulunci ko za a iya bashi wannan damar ya ce shekara ta saba'in za ta bata taba ganin ruwa ba ya faɗe ta ba ruwan ba yanzu a ce nan kan musulunci zan wanke ta ruwa ya za a yi Mara in za a baki wannan daman zai karba musulunci amma ka ce lallai sai ya wanke ta ba zai karbi musulunci ba sai ai mai da'iman da'iman ana bukatar komai yana bukatar shugabanci duk musulman Najeriya kristan Najeriya abin da ke haifar musu fitintinu kashe kashe da kona dukiya wallahi tallahi al'amura ne ba a saka shi hannu wa'anda suka cancanta sawa yadda kaga musulman haka kirista din kirista din akwai manyan mutane a cikin su akwai masu hankali akwai kirista da za ta tabbatar ma har abada ko dai kiristanci shi ba zai yarda da sa hannunsa a kawo makamai arewa a ce za ka kashe musulman arewa wallahi wani ta zai ba hmm. suna da mutane masu alƙawari suna da masu alƙawari suna da masu mutunci ga yakubu gaba hmm. ga rabin kuka ga professor Aisha ya auku wannan duk sun san menene musulmai ke cikin suna jin zafin ba za su yadda a tara ba kuma manyan mutane ne a cikin su kuma masu mutunci kuma cikin ba kowanne suka rayu da musulmai a kowanne suka rayu da suddaura a kowanne suka rayu da kaza suka rayu duk dukkan sun san abin da musulmai ke ciki to amma su ma al'amarin ba hannun sai ba sai waɗanda yan ta ciki kamar yadda musulmai su ma al'amarin ya tashi ba a neman su wane ne za su ba da fatawa yaya za a yi a kowa sai ya ɗauki dauka a hannunsa to ba yadda za a yi Najeriya ta zauna lafiya sai kowa ya yarda da kowa ya zauna lafiya sai kai ma in kai da zauna lafiya sai kai ma ka zauna lafiya in yadda ka zauna lafiya sai shi ma ya zauna lafiya amma kowa yana abin da ya ga dama har abada ba zai taɓa yiwuwa mun gane ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mace ta ce ya manzo Allah duk alƙawarin da aka yi ma yadda amma ko kan kira suwa ne suna bi na baki sai na biya musu ana zanta musulunci ke zuwa cikin biya abin magudanci ba sai ai maka kaza a kore ta ba manzo Allah ce babu komai jeki an yi miki hmm. an zo an bude maka ana ce hashi an tsinta da hankalin mutane wani yi abin da yi sai na alaiki wani sai an kashe shi kuma har ita shi kudu ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani kafiri ne bai musulunci ba nayi masa alfarma amma ibnu aqiqa hmm. ali yake ya kashe shi manzo Allah ce laqad ajarna man ajarta ya ummu hali mana wannan kafirin bi ali sai na alibi sai kashe shi ba je ki kwantar da hankali ki ba dai ya shiga alfarman shi ba ki masa alfarma ba alfarman sa ya karbu kuma ba za a kashe shi ba eh. don haka ake ana bukatar malamai mutane su karanta sunna su karanta fikihu su san yaya matsaloli suke tafiya su san shiga da fita yadda ake shiga yadda ake fita saboda komai ya tafi akan ka'ida amma waɗannan su tsawanta bila hujja waɗannan su yi sakaci bila hujja tsakanin tsanantawa da sakaci al'amarin ke rushewa in aka bi tsaka tsaki fa khairul umuri awqatha kuntum khaira ummatin ukhrijat lin nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkar wa tu'minuna billah mun gane ko in ana son Najeriya ta zauna lafiya ya za a yi dole musulmi ya tabbatar da cewa dan kirista shi ma dan Najeriya dole kirista ya tabbatar da cewa musulmi shi ma dan Najeriya ne dole bahaushe ya tabbatar da cewa dan Najeriya ne dole bayar bai tabbatar da cewa bahaushe dan Najeriya ne dole bayar bai tabbatar da cewa ibu dan Najeriya ne dole bahaushe ya tabbatar da cewa ibu dan Najeriya ne kuma ya tabbatar da cewa da bahaushe dan Najeriya ne duk wanda yake ganin shi ne Najeriya shi kadai to shi kuma ba zai taɓa jin daɗin Najeriya ba har abada don Najeriya ina Allah zai halice ta dan bayar da kadai ba Allah zai halice ta dan ibo kadai ba Allah ba zai halice halice ta ba dan bahaushe kadai ba in ba haka mutum ya daga ya sai ce ga zare zuwa shi kaza ne daga shi duk wanda ya zaɓi in musulmi ya daga ya ce zai shiga takarar shugaban kasa in ya ce ɗaukar musulmi ya ce shine mataimakin sai gani abin zai tafi yan waɗa kirista ya ɗaga ya ce shi ne zai shiga takarar shugaban kasa in ya ce ɗauka ɗan kirista ce shi ne mataimakinsa shi ke nan tuwo na miyata zai yi to sai ku dawo mu natsu mu tabbatar da cewa in muna son mu zauna lafiya to ga ka'idoji na zaman lafiya yadda za a sai a je a zauna lafiya wal aqibatu lil muttaqin in ka tada tarzoma kada ka tashi hankali kai ke da kasara in an zauna lafiya kasar sannan ka ba kowa ki kawwa ki da riba kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أنت ما ولو كره المسلمون لا ولو كره الكافرون ما أنا دائما أقول كافرة ba isa bane ka ce a kai ma za ka so ka kafiri in ba so ga kafiri yaya shar'a musulunci zai aje ka'idoji na mu'amala da kafirai in cewa ake ba a son a kafiri ko dan kirista ko ba alqur'ani ne alqur'ani yake faɗa la tajidanna ashadda an-nasi adawatan lil ladzina amanu al-yahud ba haka bane la tajidanna lamu muwatta'atan lil qasami tajidanna fi mudari'in aka kawo kuma nuna tawkid sakila la tajidanna wallahi za ku samu waɗanda suka fi kowa adawa da musulmi mu'minai su ne wa yahudawa sannan kuma ce wala tajidanna أقربهم مودة الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون بالقرآن كيف نقول نبأ ولا تجدن أقربهم مودة الذين قالوا إنا نصارى فسيدنا عمر يجي أكا بيت المقدس aka je aka yi bikin aka danka masa makullin baitul maqdis zamanin sa lokacin da aka bude yana karban makullin baitul maqdis sai ce duk kristan da ke shi a fitar da su wasiqa aka rubuta tana na har yanzu ana karantawa baitul maqdis ya shigo hannun musulmai mutane iliya kristan da ke shi da wani da wani za su zauna lafiya da iyalansu da dukiyarsu da kaza kaza kaza kaza sai dai wanda ya ga dama yana sai ya tafi ya kayan kayansa dukiyarsa ya tafi ba za a taba ba ba za a cutar da su ba ba za a yi komai da su ba so nawa kirista da su yahuda ma suna zama karkashin daular musulunci su ji daɗin rayuwa su tafi da su ba abin da ba wanda zai tsagume su ba wanda zai koma to in ana son a zauna lafiya sai an fahimci musulunci fahimta kyakkyawar fahimta sai kirista sun fahimci kiristanci kyakkyawar fahimta to sa'an nan sai a zauna lafiya amma in aka dauki al'amari aka danka ma hannun ɗan takife sawa a cikin kirista ko cikin musulmai ba za a taba zama lafiya ba kuma ba wanda zai ci ba ka nuna min duk tashin hankalin da ake yi kirista ka sun ci ba suka ce musulmai kaɗai aka kashe duk inda aka yi aka ce shi kenan mu kirista kaɗai aka kashe ba ba kashe musulmai ba duk inda aka yi kowa sai ya tagayyara sai an kashe mutane sai an kona dukiyar mutane to yaushe Najeriya za ta samu ci gaba kullum ana kashe kashe ana kona dukiya sa'annan kuma a dawo kuma a ce za a zauna dole ne sai an zauna a ko kasuwar sabon gari bahaushe da ibo ko bayar ne su zauna shekara biyar suna kasuwanci suna tafa wa juna suna karanta suna barkwanci ko kirista da musulmi zana shekara kirista da musulmi zana shekara biyar ko nawa suna kasuwancin su wannan ya tsaya wannan ya tsaya wannan ya barkan english wannan ya kaza suna dariya rana ɗaya kishi ɗaya ce ku kora dukiyar ku kai musulmi kai kishin musulunci kai kirista kai kishin kirista shekara biyar ba sa kishin wannan ba ba abin da musu zafi sai dukiyar da suka tara sun kona duk baki daya sannan ce a zo a sasanta kuma zo sasanta sun sulhu su zauna kuma suna tara sabon dukiyar da za su kona bayan shekara biyar yau za a zauna lafiya yau shi aka taba yi a Kano ba kawai ita ba Kano ita ce kasar musulmai ba yau aka taba tashi hankali a Kano aka ce Kirista kaɗai aka kashe aka kona dukiyar su aka yi musu kasara ba ta musulmi ko ɗaya rabon su bai tafi ba yawanci aka saba yi a ko ina aka ce musulmai kaɗai aka kashe kowa sai ya ji jiki a kaduna aka yi a kafanta aka yi a bujar aka yi sai dai kai kana jin jikin an taba naka wace yana jin jikin an taba naka to yaya za a yi ana son a zauna lafiya abin da yake wajibi kenan a shagabannin Najeriya su zauna ba ku ba dukiya ku je kuna ta a zabe ku a kashe kaza a kashe kaza a kashe kaza wani ya yi takarda ce yaya za a yi malam zabe da za a yi firamare election sai da aka wa alkur'ani aka ce mutane su dafa saboda an ba su kuɗi kan je su saba alkawari suka dafa alkur'ani za su zaduwa za su zaduwa ne wannan duk ba abin da zai fice mutane sai an dawo kirista sun rabu da ƙarya sun rika gaskiya musulmi sun rabu da ƙarya sun rika gaskiya to sai a zauna lafiya fa'idoji na zama lafiya suna cikin shari'ar musulunci ga sunan burjak ba Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wanda ke shahadar akwai da ke san gaskiya akwai da ke san tsayawa akwai da kaza kaza amma sai da Allah ya saukar da alkurani inna anzalna yace ne إليك القرآن لتحكم بين الناس بما أراك الله شكرا سيئا تطيع ولا تكن للخائنين خصيما wastaghfirun su ne ne kha'inina musulmai ne suka yi abin da bai dace ba shari'a alqur'ani manzo Allah ya karanta alqur'ani duniya wala takul lil kha'inina khasima wastaghfirullah wannan shauraran su da kai din ma aka ce da nemi gafaran Allah a nuna min shari'a da a nuna min ka'ida ko nuna min shari'a da tabbatar da wannan واستغفر الله ان الله ولا تجادل عن الذين يختارون ان اي غدا ترى aka saukar ana fara manzo Allah karka bi su karka bi su tare cewa ƴan uwansa ne musulmai za a yi ƴan cikin gida za a yi kaza za a yi kaza Allah ya saukar da alqur'ani ce a a abin da ake so gaskiya ake Lita litahkuma bainan nasi aka ce ba musulmi na kare ba bainan nasi musulmi musulmai suna cikin annas kirista suna cikin annas sannan ce wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan ina mana illa billati hiya ahsan akwai ayoyin alqur'ani walan tarza anka ne abubuwan duk wanda bai karanta bai karanci ilimi ba sai zo walan tarza anka yahudu walan haka ce da jijiyar waya ta da jijiyar waya to me yake cikin wannan aya walan tarza anka yahudu walan nasara hatta tattabi'a millata me yake cikin wannan aya me aya ta faɗa walan tarda an kal yahudu wal nasara hatta tattabi'a millata dan Allah kana bin addini kai zaka ga wani bin wannan addini kai musulmi walan tarda an musulmai su ba sa cewa lalle sai kwa musulmi to dan kirista yana kirista shi gidan sai ce kowa yana da kiristanci shi yasa sai aka san ana son a zauna lafiya wa la tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan ma ma'ana al-ahsan ba ma'ana abinda ma yafi ga wannan husna ga wannan sai ke al-ahsan da shi zaka dauka kai amfani da shi ya ina ma'ana ahsan ai mu da ku duk mun imani da Allah da ranar lahira mu ba abinda al-qur'ani ya faɗa muna لتجدن ولتجدن أقربهم مودة الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وأن الآية القرآنية زاجل سيكو يبن سيئي يبن سيئي nan kuma musulmi tun daga kan annabi adam har ka zarce ka zo kan annabi isa har kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk manzo ɗaya da aka zage shi an zabi dukkan an zage dukkan a wajen musulmai musulmi ya yarda annabi isa manzon Allah ne in hankali masu nutsuwa wannan ma ta addini da alqur'ani ya ce wala tajidna aqrabu na alladhina qalu inna nasar zalika bi anna minha qisina wa rubbana wa annahum la yastakbirun fa alama ma zuha kullu a ce kowa ko zuwa ji rabbul kitab Profesor Iha Abdi ne, ya da wani su, ya kun gani a zama Najeriya ne ke ciki, wani da wani kai kuma su, na mutane da wani, na mutane ka tukuru ne, na mutane kawai. abin da ake tuna ba wannan yanzu abin da ake bukata a ɗora ta a kan turma a alhalin sun isa kowa ya kowa ya ta gayyara kuma makoran Najeriya tana hannun ku baki ɗaya Allah ba ku sace ba zai ta kai ga duniya kuma Allah ya saka da mala'ika kuma Allah ya saka da wannan annabi mun gina ta kare abin da ake cewa ne ne zai shugabanci Najeriya dukiyar Najeriya su zama ta Najeriya ce da ɗan Najeriya ba ɗan tsirarun mutane ba mene ne shugaban shugabanci Najeriya ya tauri ya samu hakkinsa kirista ya samu da haka ya samu da yana ya samu hakkinsa ina ya samu hakkinsa ya kowa ya dan kasuwa ya samu hakkinsa sarrafa ya samu hakkinsa ko bar a zauna tsakanin da Allah ta da son zuciya a fitar da kiyashi ne aka gaji zai cancanci ya jagoranci saboda kowa ta jiya kun ga yau kana kun zarga shugabanci ko ka kai kai ka ka san da addini isharar abu kowa ya san yadda kake da kiristanci kuma kana da mutunci kana da kaza kaza a cikin wajen kirista yanzu dai ma ake wane ne zai kowa Najeriya a kan turba wane zai samu Najeriya alkibra ba wa nake so kowa kake so ba kan kowa ya tagayyara duk wanda yake bai balabai ba ƙarya yake ba musulmin da yake bai shiga ba a cikin wannan gwamnati kariya yake duk ya tsalla bai bai galaba da kariya yake dan tsarawo ne aka rarraba da su ne suke karɓar wa'annan abubuwa amma kowa ya za ka rai da shi tsakanin shi da Allah ne ban mai aka ce zai tabbatar maka da sai a ce ana son a tsora Najeriya ne akan turba da nawa tsakanin da Allah za a duba ba wai bayade ko ba haushe ko ibo ba ba musulmi ko kirista ba a'a wane ne tare da mu addinin bayan kuma hijira da aka yi ba wani musulmi manzo Allah ya aika musulmi ba ya aika su hada da wani ne ya sani ka inna biha malikan ma yuzlamu indahu ahad ba kirista ne amma tunda na da adalci suna da kirista da ke da adalci irin wani ku kawo shi abinda ake bukata adalci inna biha malikan la yuzlamu indahu ahad sai sa kai wani da kai wani da kai wani duk hayanin da ke an kuna da hankali kun kuwa bayan kirista kuma kuna da daraja kuna da muhimmi kuna da mutunci ko da baya da musulmai kun san menene musulunci yanzu su ya wani wani da wani kun za a kusa kaza kaza don Allah wane ne ake ganin yi da Najeriya da wani za samu adalci shi ake bukata a ɗaukar a kawo an da za a je a ɗauki ake nema da kotu za a je a nema ba haka bane ina eh, za a je a nema ne eh. ka tawaga ba ne ba kuma wata ke nan ko kuma wata kuma wata a za a da da mutanen su mana nan don kowane ne abin da ake fata shi ne wane ne zai muna kare jagoranci a zauna lafiya a adalci wallahi tallahi aka fara haka ga wani ga wani ga wani ga wani ga wani ga wani ga wani ga wani ga wani manyan kirɗa wanda ke masu hankali da su wallahi tallahi ba wanda zai kauce mai ci kai ayi ruciya ba kuma zai ji ya bashi cewa eh to ka kaza kaza to duk inda za ka alauce a barasa shi kenan ya akai an targo da wani an ga wani arziya ne wa an gaba ke wa ba aka tabbarawa wa ne aka ba wa ne ake gani in ya zai zan ga an je an shi da kuma wanda da mutum ke kai ya ake da kana ji ga ba tsara ai ba guri an ce da da hannu ga hannu bai iya ba ya ba ta ko da za a yi yana kafa gwamnati ga shi da mawa ta kai ko wani ya ba mutum a ce za a kai a za a kai a hada da kuma sai da wasu mutum shi da kuma na cikin kare sai ai ya ci duniya mata uku yana fita shi da wajen sa saboda wannan abin kunya saboda wannan abin kunya da wani da za ka yi in kai za ka nasara

قال حدثنا ابن سوية قال اخبرنا ايوب ان محمد بن سيرها قال قالت ام عطيه ام عطيه تسير كنا ننهى عن اتباع الجنائز وهم الظن علينا yace mun kasance ana hana mu bin janaba amma ba a haramta mana ba a tilasta mana a hana ba ana da nuna mana bai dace ba bai kamata ba shike da mu da baya amma in ka buta har ya hana mun gane ko Allah حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابو اسامه وحضر السند قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا عيسى بن يونس كلاهما عن هشام عن حفصه عن ام قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولا علينا yake an bana mu amma lam yuzar alaina ba a tsananta aka ce har abada ko da wasa kada mai ba ana da rike musulmi kamar da hanje da ya kamata ka zaka aiki kamata wannan Allah ko na da kaza kaza kaza kaza in ba ka da hujja na haramta ka san ka haramta sai ka ce bai ce ba ai dai kaza bai kaza na bai ko babu shi غسل ne haka ne ba ta bari zuwa wankan gawa wankan mamaci ko da gawa da mamaci wanne ne fi daja mamaci ko gawa akwai nauyi suna eh? ko eh maka ta mamaci ya fi ne da daraja ko za ku da wankan ci. wankan mai wankan talaga wankan jama'a ya kai shi wani sunci ya kan haya ya kan yi fasi ya kan nuna shi shi ya kewa ce kuna haka ya kewa ce ne kuma wanka ya kewa ce ne wanka ya kan yi jirgin wanka a wanka ya ce kuma ya kewa ce ya kewa haka ce ya kewa wala ke wa a'a ba zai da gidan yawon wanka ba wala ke wa ba zai wanka ba ne ina an ne wanka na ba zine da ba kowane za ka jam'i daya da biyu da jam'i duk suna da wanka duk wanka na musulunci eh a jam'i ka ce ba san jam'i ba kada ka ce ba shi da jam'i ka ce ba ka san jam'i eh, wakula wanka a duk wanka ka sani a musulunci da ma a cikin ya ma aka ce kada ka zama da ma an kira mu daura aure na ba mu kalaci da aure ana zama kaga ce ai ni wannan aure ce a ba a gayyace ne daura aure an gayyace ni ne na gona shi ga mu arabiya da ka ai shi kenan an ce ai kai zaka daura to kana da wani kai kenan wannan ke nan gafara tunda kai zaka daura ya fara ba da aure na mai in ka ga kira mu mutane ba a ta na'am duk wata mace a addinin musulunci za ka ɗebo ruwa ne tsarki ko aka bude shawa aka yi tsarki aka wanke gaba da ba aka koma sai aka ruwa ruwa sama har kasa a sai ko so duka so uku yadda ya wuce duk wanka ya yi ko bai ba wankan haila wankan nufa ko shiga musulunci wankan jama'a wankan kaza wankan kaza sai sa in aka zo aka shiga shi wani ya mutu ka zo ka wanka haka wuce da mutu kamar mutane shi ke nan a'a shi kana kana wanka shi da wannan mace ya zo kana da wannan shi ne

shi sai ai alwala an ai ai ba na ake ai ai alwala sa'an sai azu ai wanka din ina fake azu ai kaza yanda aka rubuta amma ai aka ko aka fara hawa da shi ne aka fake da shi ba don wanka wanke wannan nuna azu a aka karshe wanke ba ba sai aka ba amma da kake da imam Malik da imam Ahmad imam Malik a haka na rubin haka wanke a ko kuma wanke abu sai an a ta kana zuwa kafi wa da wa da wa da sai ka ci kuma kace a haka lafi in aka zuwa ruwa akan abba shi ba sai an ci ba ne ko duk abubuwan da ake ba shi ne ba ake ba shi ne ba ne duk inda aka samu yanzu kowa biyu ya wanke ya tafi kuna ya tafi kuma tafi ya tafi ko sai an kashi ta to sabani ne kai ruwa ne sai da ɗayan aka zuba ruwa a jiki ko ya samu ruwa alwarka ke to sai sauran alwala wannan ne guda kamar aka ce inda su za su faru zaɓi na kowane ne ne a musulunci da hannun sarki an wuce gaba da baya duk inda ake ganin a zai ta kakara a wani. Kuma wannan alwala kamar da kake alwala da sallah. sa'an kai wasan har ka hannun ka bai taba a zakarin ka ba wani abin da kuma da bai ba a ba a cikin da za ka yi nan da ka da ya da ya tsarki ya shiga da baya da kuma da kuma da alwala ba sai kan yi wani kisa duk baki ɗaya shi ba kai karshe sai ha ka duk kuma wa haka zai da wannan wata kaya ta alwala fa'i alwala ta shiga cikin wani aka yi sai saboda alwala aka yi wannan zabar da aka kawai wannan zaman zuwa nan ko da ka zo ka ce duk jikin ka kawai bai shiga ba na shiga sai ka sabani ne kawai mun yi da in kai da aiki da wannan da in aiki da wannan ya ba duk ya faru Allah ya kiyaye Allah aka ce zo ka zo ka mutum kar ka ji mu ka tsoro ka yana da shi kana yana da kai maka yi saki ba kai masa ai ka sai a nan sai a wanke sa'an nan za alkara zo ka kai kama a cikin da in a cikin da kamala mun ne في أبي سأل صلى الله عليه وسلم قال حدثنا يحيى بن قال قال ابن الجرير عن عزيز عن محمد بن قرارة عن ابن عفان قالت دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته suke manzo Allah ya a tsaya kuma take in ta magana da an ta tashi har da wanke ne ta kuma ta mutu da zaka ta kuma an samu ya ta da aiki kuma aiki da ta saba da wanke mutum ta ta kace mu Allah ya shigo alhalin ya yana karkar wanka aka ce dole ta kace da wako zan ji mata inganci annabi ya ba ka أو سنة كوكو بيار أو أكثر من ذلك كل سنة هكا أو أكثر من ذلك كل عدد والله كوكي لسوكو بيار ko sama da haka ina ai sama da haka sai ai kina ba ba ko ta ko ta da wani kida ka kun gane ko ina ga Allah sai kana ai kana zalika in ko ga haka ya ba ba in na tabbata ya ce abada za a yi wuka to ba da da ba yi wuka ita ba rawa ne da magariya

mata za su yi da ba ce muku mata za su yi in kuma muku cikin mata ba ya za a yi ba ba mata ba yar ba fara rasa aka ce annabi sallama kuma ta muku a cikin wannan mata ba ma haraminta ya za a yi aka ce annabi sallama mun ga ba za a yi to wato wata yanzu ne ta yanzu wata na kasa yana da alaƙe ta kuma tsaron sunna ina ta azarna ne ta sabin ta ta ma farma da azan na in ka ba mu ga Allah labari cewa ya manzo Allah kuma wanda an gama da komai a arsa ilaina kitwahu amma sai ai magana sai manzo Allah ya dauko ibarin ko bilja'in sifar da ke tabbata da sunan manzo Allah da manzo Allah ta tabbata ta dauko gari ta dauko albarka da ke zafi kamar ta da sai manzo Allah ya bayar wannan kitan da manzo Allah ya bayar shi ba kuma da kinta sannan a kawo a tsara kuma a kawo ɗaya ta uku ne da wanda zai fara kinta shi ne da manzo Allah ya saka ta saboda jikin manzo Allah da ta albarka إياه أي جسدها قال بقول قال شعار الشعر فينا يتوقع انك تحب بكينك تنفع في نقول تنفع في ذلك اكيد مطلع فانت هذا غني اذا اشكرنا لما زعل لك انت تبقى على بكره انت جاي في شيء متى سترى ثم تكفي ايه ولا تبقى لك تنفع من الزعر فانت انت فما ايه بعد هو ولا اكيد هو ما رايك لا زعل النبي مثلا النبي عبد الله حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا يزيد بن زريع عن ايوب عن محمد بن سيرين عن حفصه بنت سيرين عن ابي عطيه قالت مكثناها ثلاثه قرون يحيى بن عطيه شيء لما الله يقاوم كفتك في شوك هاك جاشن شوك بغاشن بابا قال يا جماعه لا حد يقول تفكيا يذكر لنا في تلك اكثر من اكو اكو كيفا دا دي داخل كلكم الله اكرم باشي كتب يعني بس كان هاك جيفا بايا كان هاك كان كان بس ترى بس ترى بس كان بسبب سبب الله صلى الله عليه وسلم يقول يا za a iya ɗaukar rigar wani waje a cikin wannan kuma sufiya ce to in zai zama ce ko za a iya ɗaukar sifar namiji a cikin sifar ce ba kuma san hikima zahira saboda dai da babu shi bi athar nabi sallallahu alaihi wasallam to kuma namiji albarka ce ka albarka ce haramun kaza amma kada manzo Allah saboda ta saboda kin manzo Allah shekara nawa ko kwana nawa ko wata nawa ya ta gumi ta dauka albarka abin da musulmai da take da ran cikin manzo Allah ta dauka ta cikin abin da take ba kuma da kashi irin wannan ba ko kashi cikin manzo Allah da yake yarda ba ba albarka wanda manzo Allah ya aike ne sallallahu alaihi wasallam ya halatta aika ka bari bi asarin nabi sallallahu alaihi wasallam ko bi alaka ba da manzon Allah da gashin manzon Allah da sallan manzon Allah da kawai da bayan manzon Allah da bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da za a kiyar ta manzon Allah kuma wani kuma manzon Allah cikin manyan manyan waliyan Allah bayan Allah manyan manyan waliyan Allah لا تبارك إلى أنثى لا تبارك إلى موسى لا تبارك إلى سبسة لا تبارك إلى ميدا ميدا لا يتعب سائبا لا يتعب أي إذا إيا ميتة هدى إنما إيا ميتة هدى faɗa bane da za'a yi a yi ta kawo mutu daraja wani mutu ya da daraja ne a zai ba gaji a yi na aure Allah yi a yi na amara ba lafiya wani ne dukkan mutu dukkan mutu in aka kula da lillahi aka kula addu'a ko wanda kuma ke yin Allah guda biyu ina wani fara adawa banda adawa take matakai matakai matakai wannan ya fi tsananin adawa wannan ya fi kafiri wannan ya fi wannan ya fi kaza haka ma waya wannan ya fi dauka wannan ke yin salawati ba za hada kiyaye da kamsa salawati kuma sun ba za ku ba wannan ke kamsa salawati sun ba za ku ba ba za hada kiyaye da kara kiyamu da ba wannan kuma ya kike na da zahar ne kaza da duk sa'an da ka tsaya ibada kai da Allah ta duk fanki da Allah mai kike ta waya ta ka take amma ko wata saba da ruwa ya kace sai wani shine wali wani shine wali wani shine wali ka ce uban ka ba wali bane kace uban ka ba wali bane maki Allah ne dole ko ka ba wali ma ba ce in ko duk wanda ba wali Allah bane to maki Allah ne ba ba wani tsaka take ko maki Allah ko maki Allah ba haka bane za a yi kiyasi ko za a yi kiyasi ba a du'a ba nufin ba ko a mai take hujja abin da ke ba samun ai haka ba hujja ba ka bincika ne ka kan ba ga mutane suna yi a eh an samu gajin an samu an yi ba me yasa hmm. wata ba za a yi mai yasa wai ma ta kaddara min dhanbika wa ya alayka siratan mustaqima to ya kuma wali ba ji da wali Allah wali ya fara laifi mumini zai ya saba wa Allah dole ya saba amma baya da ke hana imani da kuma bid'a in baka yi hankali ba sai karba ta da sunna ne yasa manzo Allah ya ce uddu alaiha bin nawaji mun gane ko to hasili sai a yi bincike ya halatta ko bai halatta ba ka rubuta shafi daya da hujjojinka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai tabarruki malamai musulmai sun yi ijma'i cewa za a yi tabarruki da asabun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam da yaje aikin umra ne ko haji da aka yi masa sun sai aka yi masa aski ce ce gashin nan a dauki aba sai raba yake a dauki aba waɗannan da aka yi nan yake a dauki a ba kabilan fulani ya ai tabarruki kenan ko ba ai ba ummu sulaimi ta yi tabaruki da gumin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata jarira wata jariya ta yi tabaruki da fitsar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta yi kaza kaza kaza shine suka ce at-tabarruk at-tabarruk bi athari nabiyyi sallallahu alaihi wasallam babu wani musulmi da ya hana ayyukan wannan inda aka samu cene na ce shine bayan manzon Allah za a yi ma wani haka za a kiyasta wani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ahli suna suka ce wannan mataki ne na manzon Allah duk wanda ya dago kansa haka sai abin shi ya sauka ba a matsayin ka bane eh. manzon Allah ka aishi ne za a yi amma ba hana ka je kai abin da zaka yi amma ba ka da hujja da zaka tabbatar da cewa abin da kai daidai ne ko gaskiya ne za ka yi abin da kake so ka je kai ba wanda zai hana ka amma ba ka da hujja da zaka tabbatar da cewa abin da kai din nan fa daidai ne mun gane ko قال وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس وحول السند قال وحدثنا أبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد وحول السند قال وحدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا ابن علي كلهم عن أيوب عن محمد عن أم أطية قالت توفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديث ابن علي قالت أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته وفي حديث مالك قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي بمثل حديث يزيد بن زريع عن أيوب عن محمد عن أم عطية وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد عن أيوب عن حفصة عن أم عطية بنحوه غير أنه قال ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. وانت تسوقون ko so biyar ko so bakwai ko sama da haka in kun ga haka ya dace akan haka cewa so uku din ko so biyar din wajibi ne lallai sai so uku in aka yi so biyu yi daidai ba yayi ko ko bai ba amma khilafin aula ko ana son a yi shi wuturi kenan mun gane ko aw sab'an فقالت hafsa حفصة ce an ummi عطية وجعلنا رأسها ثلاثة قرون sai muka sa kanta mana gashin kanta kenan aka kasa shi gida uku ina jin ka sai ainihin hmm. a gashi ce sai muka taje mata kanta gashi muka raba shi gida uku ɗaya nan kaji manzo sannan ta ta aikon wanda ya fi ne da wani da ake da a cikin halacci ne da rashin halacci shine matsalar da kuma mun gane ko ba ce wajibi ne a tsaife ko ko haramun ne a tsaife ko ko shine matsalar قال وحدثنا يحيى بن ايوب قال حدثنا ابن علي قال واخبرنا ايوب قال وقالت حفصه عن ام عطيه قالت اغسلنها وترا wannan ruwa ta yi manzo Allah ce ku wanke ta wutiri nawa ne uku biyar bakwai tara goma sha ɗaya saboda ya ce ku wanke su uku so biyar so bakwai in ma kun ga ya dace ku ƙara kan haka ku kai a je tara kenan in ma kun ga sai sha ɗaya ku kai in ma kun ga sai sha tunda ya buɗa musu ce in ra'aytu zalika وترا ثلاثا او خمسا او سبعا قال وقالت ام عطيه مشتناها ثلاثه قرون قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وعمر الناقد جميعا عن ابي قال عمرو حدثنا محمد بن قاسم أبو معاوية قال حدثنا عاصم الأحول عن حقة بنت سيرين عن أم أطية قالت لما ماتت, ماتت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلنها وترا وانكي تقيمة وانكا وتري ثلاثا أو خمسا واجعلن في الخامسة كافورا Kusa na ƙarshe na biyar ɗin sai a sa kafur a cikin ruwa ɗin aw shay'an min kafurin fa idza ghasaltunha fa ne in kun gama mata wanka ku sanar da ni qalat fa a'lamnahu sai muka sanar da manzan. Allah sallallahu alaihi wasallam fa a'tana hiqwahu sai ba mu izarinsa wardan laysa wa qala ash'irnaha iyyahu أي أشعرنها أي اجعلن هذا العق ما يلي جسد ابنتي ليتصل البركة من لباسي من جسمي إلى لباسي إلى ابنتي ga shi Allah sai sallallahu alaihi wasallam ba jinin ba Albarka za ta taho daga jini ne ko lalle sai an bi kuma ta hanyar kifa ba ƴar manzon Allah ba ba jinin ba ba ta da albarka sai an kara mata ya tana da shi ko ba ta da shi amma kuma sai manzo Allah ce abin da ya kama jikin shi kuma saboda a san tabbatar da cewa ana tabarruki da abubuwan da suka shafi jikin manzo Allah ko gabobin ta ko ko ba a yi قال وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا هشام بن حسان عن حفصه بنت سيرين عن ام عطيه قال اتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل احدى بناته تتي منزل الله يا زومنا ونحن الواو واو الحال حالة قولنا نغسل إحدى بناته فقال سيتي اغسلنها وترا خمسا أو أكثر من ذلك بنحو حديث أيوب وعاصم وقال في الحديث قالت فضفرنا شعرها في مكة مكة مكة ثلاثة أثلاث muka rasu kasa gashin kanta su manta gida uku aka kisa nan aka kisa nan aka kisa tsakiya karnaiha wa nasiyatha karnai ha gefe baryan dama da hagu nasiya abin da yake tsakiya nasiya ba farko ɗaki nan ko tukun duma ko alawa haddasana ya haibu an han khalidin an hafsata binti sirina an ummi asiya أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أمرها fara da dama dama ƙaryar dama kuma da gabobin alwala me ake nufi kenan ma'ana a yi mata alwala nan an wanke a fara wanke wa bariyar dama an gama a wanke bariyar hagu abinda aka fara kenan shine asifal kamila kenan asifal a kuma fa in aka zuba ruwa jikin duk aka wanke su uku su bakwai su menene ya wadatar ko bai wadatar ba ya wadatar قال حدثنا يحيى بن ايوب وابو بكر بن ابي شيبه وامر الناقد كلهم عن ابن علي قال ابو بكر حدثنا اسماعيل بن علي عن عن خالد عن حفصه عن ام عطيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهن في غسل ابنته كما الله تقامته اتيكم وينك ارسل ابدأنا بميامنها ku fara <coughs> da dama dama baryar dama wa mawadi'il wudu'i minha da gabobin alwala a cikin jikin Deme? Mm. mutum yayi wanka ya gama. sai ya fadi ya mutu wankan janaza aka ce mutum yayi makansa ko ayi masa eh? wankan juna a kuma yi masa ake ko shi ke tare cewa wankan juna a wajen wani kuma da mai aiba farilla ba aiba wajen wajen janaza fa eh a dauka wankan janaza yi eh to me zai hana me zai sa a wada su da wannan me sa sifar su ɗaya ce hukuncin su ba sifa ce aka ce ɗaya ko hukuncin su ɗaya ne ba ɗaya ba ne kai kana gani ya yi wankan jaraba yanzu shi ke ne da zai fita sai fadi ya mutu shi ke nan sai ne eh saboda in ji wa ya ce haka a ba haka sai su zo su jaraba ya zai ya fara mutu su kuma mutu mishi yanzu da ya mutu jaraba ya hau kansa in ba ba Allah zai kama su me kake son ka faɗa aka ce bai isa yau da aka dan faɗar wanne ya isa masa me yasa aka tambaya cewa wanne ya isa masa a'a ne eh? sifa ɗaya ce hukunci ba ɗaya bane sifa ɗaya hukunci ba ɗaya bane kana abin da kake son ka faɗa shi yanzu yayi wanka ai yanzu ba shi da wani abin da zai sa a masa wanka ko wa ya da kai na sani kafin ya fadi ya mutu a lura da ya fitar da mazi ya fitar da mani ya fitar da katani ba haka bane Sura hadisi daya Ɗaya an gaba. mun aminci na nan ce uku Allahumma hadina fi man hadayt wa atina fi man afayt wa tawallana fi man tawallayt wa barik lana ma wa wa sirif anna sharra ma qadayt fa innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yadhillu man walayt wa la man adayt tabarak rabbana wa ta'ala Allahumma واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم to wannan jarrabawa da zaka rubuta shine manzon Allah jin rayuwarsa abin da yake fama ya dora kai a turba kenan a cikin akida a aiki a kasuwanci a watayya menene da menene ba abin da manzon Allah ya bari bai aje maka doka ko ka'ida ko bai haskaka maka da abin da zaka tafi ba aka ce haska ran duniya da suka samu haske da cigaba cikin hasken manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don sai da aka aika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sa'annan duniya ta haskaka ta samu haske da ba ta samu ba sa'annan sai a bude wata kofa can a gwada maka wutan jahannama za ka gudu a ce ka kuru Allah ya ce ya tsira da kai kada ka ji damuwa da wannan jarrabawa maka ci ba mazaunin ka kenan sai a rufe kai da shi take kenan sai a bude wata kofar anan aljanna kenan za ga abinda ba baka taba tsammani ba za ka ganshi a ciki kamar ka tsallake ka je a ce kai zaman ka bai kake ci na baka na zufa zaba zaman ka take yi har ran da aka tashi tashi kiyama mazaunin ka kenan tun daga wannan lokacin mutum zai ji daɗin rayuwar yana cikin kamar har aika shi amma in aka yi rashin sa'a in yayi rashin sa'a ko ta yi rashin sa'a an bi son zuciya an raba kafa ba a mutunta manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama an fifita wa'insu a kai an gabatar da wa'insu a kai ai masa kishiya ai masa menene da menene wallahi tallahi wannan jawabin ba zai fito ba a cikin lafiyar kabari a lokacin kuma wallahi tallahi babu mahluki ban da wa'annan mala'iku da za su zo su su maka wani abu a wurin kowa ya gaya masa yi abin da kaga dama zan zo lokacin da za ka mutu ko kabari ko ranar lafiya ya yarda ka Allah to sa'an nan tambaya ta zo in yayi rashin sa'a ce nasa fa la la sai a buɗa masa wancan kofar ta aljanna ya gani kamar ya tsallake sai haihata haihata faufau sa'annan ba ba ake ba kai aikin wannan bai eh, za ka je ka shiga sata za ka yi fashi da makami za ka yi menene za ka yi ba kai aikin da za ka samu wannan ba dan me za ka yi kwadai za ka haɗiya yawunka za ka haɗi yawunka sai a buɗa masa mazaunin sa fa ummuhu hawiya zai tsallake gudu a ce ina za ka kai ka tana da wakanka ba Allah ce wa hadainahu najdaini falak al akaba wa ma adraka mal akaba ke fakku raqaba aw is'amu fi yawmin zi masgaba yakima aw miskin thumma kana min al-ladhin a ce to mazaunin ka kenan eh a tashin duniya yanzu ko shi bayan shekara miliyan zaman kai kai da bakin ciki kenan ki har abada in kafiri ne zai bakin ciki har abada in ya mutu da musulunci yana da wa'annan laifuka da fasikanci da zalunci da menene da menene za a saka shi ciki ya sha azaba sannan a fito da shi hmm. shi yasa kitabu jana'i kowa ya manta ko har an zo an rasa makabarta inda za a binne dan adam a cikin Kano musulmai ɗari bisa ɗari ko har aka je makabarta ake tona mutane wai dan a sayar da fulofi a gida mutane ina za su ina imani yake halin da mutane ke ciki yanzu da musulmi duk baki ɗaya fa in zan ba su labari duk baki ɗaya afirka ta yamma musulmi ba su da kasafa sai kan duk baki ɗaya ba inda kafirci da yi kasutu ya yi karfi ba sai kan yasa suke shigo da su yanzu da karfi kofar gidan ku ga kame kofar gidan ku ga kame ne kwan fitila kwan fitila a hajji ne kwan tila mutum zai sai biya kun kaci sai mata su yi malam ina ganin jini eh, mai jihar su ganin jini kame suka shigo arna kowane alhaji mai kuɗi yana da special ya wuce da son ta haihu da zazzabi ya kama ta ba sani ba a ji alka alura ba sani ya kai mata ko sani matar su ce ba son ta haihu ba ta lafiya sai je ya hada baki da sai ya mata alura ba za ta haihu ba sai sa'an kuma wanda suka yi wannan suka zo sun ba da dan menene karfi sai an shi kungon mutane an kame kuma arna ku ba ku tambayar kanku afala yarawna annahum yusalluna fi kulli amrin aw marratayn thumma la yatubuna lahum yadhakkarun ba fa an kalta ne me mako kuce aje ake fada aje aje ku bin bincika menene menene sanadiyan waɗannan mana yawa duk an babba kowa kudi haihu ba wallahi tallahi fara gidan sun lalata musu haifa baki da mahaifa baki da sai ya zo shi yasa ba inda hankalin su yafi damuwa da shi kamar wannan birni da take duk kasashen duniya da kake gani banda kasan Saudi Arabia da kasan Kuwait babu kasa kamar Kano Allah duk wanda ya je duniya zai gaya babu inda aka fi karfin kafin sai Kano har ɗauko birnin shehu yanzu sun ci amana shehu sun ci amana musulunci sai da aka gina manya-manyan coci coci a tsakanin dalloway in ka ji an ce dalloway kamar ka ce tal'udu zuwa masallacin birni yanzu ke sai tal'udu akwai coci gidan kankara akwai coci mandawari akwai coci to daga mandawari masallacin birni shine hubbarin shehu kai ko gafa akwai abin da suke nufi ko ku shigala da duniya ku je ku jijjira sosai ku je ku yi ta gini har makabarta ku zo kuna fitar da mutane ranar sai kowa ya waye gari ya tarar da shi kenan an zo ana mallaka mu baka da na cewa sai yanda aka sarrafa ka ƴar ta tashi arnin ta gani yana da kishi arne take son ta aura da kai an kare ka ne ana gwada maka kan kankanin arnanci to kai yanzu kai kanka ya waye ba ba karatun makaranta ba allo ba menene sai arnanci sai san sai menene to kai ta ma ta gani arne take so ya zaka shi kenan ta zo ka mutu matan kai ta ma kudi take so arne za ta aura ba zai yi ko shekaru a aka ba za haka a a gina a kano za ya sai mutum ya zo ai masa mutuwa yana zulumi ina zai samu kuɗi ko ina zai samu inda zai sai wannan ɗan ko ba ne ne abin ne masa saboda kowa gine gine yake sai an gina an kare sa'annan dama ai duniya kenan ba da haifar ka za ka same ta ba ko kana ta fama kana fama rayuwar kana karewa rayuwar kana kare sai saurar kiris sai ka same ta kana gina ta sai ka je ka wa'anda kabari din su haka za su zo dan ka tara musu a'a sai su tarwatsar da wannan sai sun watsar da shi sa'an nan su shiga hankalin su ma za su gane nema sai sun tara sun gaba sai su ma su tafi haka